A wani rubutu da ya wallafa a shafinsa na yanar gizo, Bankin Duniya ya bayyana cewa tsarin tafiyar da canjin kuɗi na babban bankin Najeriya CBN ya jawo wa ƙasar hasarar zunzurutun kuɗi har dalar Amurka biliyan 144.1, kwatankwacin naira triliyan 64.3 daga shekara 2017 zuwa kwata na farko na shekara 2021. Rahoton ya nuna cewa Bankin Duniya da ma asusun lamuni na duniya sun mayar da hankali hankali sosai akan yadda babban bankin Najeriya ke tafiyar da manufofin canji a ƙasar, inda suka ba da shawarar yin canji a hukumance. Amma gwamnan babban bankin Najeriya Godwin Emefiele ya dage cewa tsarin kula da ruwa a halin yanzu shine mafi a'ala a ƙasar. To sai dai ƙwararre a fannin tattalin arziki Abubakar Ali yana ganin duk ba anan gizo ke saƙa ba. Kana so ka daidaita naira da dala ba ka da dalan da yake za ka yi amfani da shi wajen shigo da kayakin da kake bukata da wanda kake bukata da wanda ba bukata matsalar najeriya shine ai kusan kacokan mun dogara daga shigo da kayan kasashen waje mu ba abin da muke sarrafa wanda za mu kai kasan waje mu sayar mu samu kudaden kasashen waje. Shi kuwa manazarci a fannin tattalin arziki da ci gaban ƙasa kuma malami a jami'ar tarayya ta kashere a jihar Gombe. Dr. Isa Abdullahi yana ganin akwai abin dubawa a salon canjin kuɗi da ƙasar ke amfani da shi a yanzu. Idan an ce an kashe wannan kuɗin domin a tallafi darajar naira ne kuma ya zamanto darajar naira ya daɗa ɓaci to kenan akwai abin da yake faruwa a wannan wajen ko dai an ba da kuɗin ba a je an yi aikin da shi ba ko kuma an ba da kuɗin amma an yi aikin ba yadda ya kamata a yi shi ba saboda haka ba za a ga sakamako mai kyau ba amma ga ɗaya cikin manyan masu canji a babban birnin tarayyar najeriya abuja umar garkuwa ya bayyana ra'ayinsa ne akan faduwar darajar nairar duk ɗan canjin da ya kwana a najeriya wallahi bari in gaya miki bai da wani buri ne ajiye dala miliyan ɗaya a a cikin kuɗinsa don ta yi tsada ya saida duk dallan da kika ga an fitar daga banki ake fiddo ta duk bankin da kika ga an saye ta ma'aikatan banki su suke sayen ta ko da wani ne yake da wannan accounting a cikin bankin din so da haka kawai duk wani abun da suke kokari su yi magana ce kawai ta irin ana naɗe tabarmar kunya da hauka akan dalilan faduwar darajar nerar Amma a wata hira da ya yi da muryar Amurka a kwanakin baya, daraktan kuɗi na Babban Bankin Najeriya Ahmed Bello Umar ya ce duk abin da Babban Bankin Najeriya ya yi a harkar hada-hadar kuɗi a ƙasar ba a yi shi domin a musguna wa kowa ba. Na farko dai ƙasashe suna canza yanayin kuɗin su ne shekara biyar zuwa takwas. Mu mun yi wajen shekara sha bakwai ko ashirin ba mu yi ba. Abin da ya sa aka yi shi saboda a ba mutane daman samun wuraren da za su ba da su. Abin jira a gani shine irin sauyi da CBN zai yi wajen sake farfado da darajar nerar da a yanzu haka ake sayar da shi a kan naira 760 a kasuwan bayan fage amma kuma ana sayar da shi naira 445 a bisa ka'ida. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.